Assalamu alaikum wa rahmatullah suna na fi zuba wanda aka fi sani da official ina kiran kafatanin masoya na da kuma masoya shirye-shirye irin na drama ban dariya ban al'ajabi da su garzayo shafinmu na hausa tv da kuma kanawa tv hausa domin kallon wannan sabon shiri da muka kawo ku shi kasuwar ƙauye yadda ake cin kasuwar ƙauye a lokacin lockdown da kuma abubuwan ban dariya da ban al'ajabi da kuma abubuwan da zai sanya ku nishadi na tabbata wannan shiri idan kuka kalle ku zai ba ku abubuwan nan da na lissafa ban dariya nishadi fadakarwa domin wannan shiri ya samu kulawa ta zazzafan kamfani wanda daraktan daraktoci ya kula da wannan aiki to ina gayyata ku da ku biyo mu hausa tv ku danna subscribe ku danna kararrawa za mu sike shi a yau da misalin karfe goma sha biyu na rana a yau din nan kar ku manta ku subscribe ku danna kararrawa na rantse wannan shiri yadda ka ga editoci da yawa suna ta dariya suna ta cece ku ce akan wannan shiri shirin da ba za mu cika baki ba sai kun kalla kuma sai mu bakku da cece ku ce a cikin ragowar yan uwansa shirye-shirye to kada ku manta ku danna subscribe a ƙasa ku danna ƙararrawa hakan zai ba ku dama da mun saki wannan shiri yau da misalin karfe 12 na rana ku gan shi a wayarku waton kasuwar cin kasuwa kasuwar lockdown na tabbata shirin ya tara jaruman ban dariya da ban nishadi da kuma manyan jarumai da ake yayi a kan na gode